Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamme da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio a birnin Kumasi na Ghana. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum, mu da wannan lokaci. Yau Litinin Hudu ga watan Fabrairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu maharan Boko Haram sun kai hari da wannan yamaci a wasu ƙauyuka na Madagali. Baya ga haka kuma za ku ji wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wani mutum a garin Rumje Kalmalu da ke kan iyakar Nijar da Najeriya. Sannan layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan maudu'in mu na yau. Wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su bada wajen tabbatar da tsaro a yankunansu shin ya kamata a dogara a kan jami'an tsaro kawai lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar muna kuma tafe da labaran wasanni daga nan birnin washington dc amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta yi ne. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya koma kiri. madugun 'yan adawan venezuela wanda ya ayyana kansa shugaban kasa mai riko juan guaido ya faɗa a yau litinin cewa nicolas maduro na ƙoƙarin karkatar da wasu kuɗaɗe da suka kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu zuwa wani banki a ƙasar uruguay a wani jawabi ta talabijin da ya yi bayan ƙasashen turai da dama suka amince da shi a hukumance a matsayin shugaban ƙasa guyado bai kawo wata shaida ba a kan zargin da yake yi cewa maduro na ƙoƙarin karkatar da kuɗaɗen daga bankin cigaban ƙasar zuwa uruguay sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ta amince da guaido a matsayin shugaban kasa tun a makon da ya gabata kana ta yi marhabi da shawarar da kasashen turai da suka hada da austria da faransa da jamus da sweden da kuma birtaniya suka dauka na amincewa da shugabancin guaido a can new york kuwa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya ba za ta mara wa rukunin ƙasashe da suke kokarin warware rikicin wato siyasa da ake fama da shi a venezuela baya ba wakilan kungiyar taliban za su gana da babban madugun 'yan adawan afghanistan a birnin moscow a wata tattaunawar zaman lafiya ta kwanaki biyu da zai fara a gobe talata amma jami'an kabul ba za su halarci taron ba wannan matsala da ta kici ta cinyewa a fadar masu suka tana tabbatar da rarraban kawuna da ake fama da ita a siyasar afghanistan kuma hakan zai kara raunana gwamnatin shugaba ashraf gani ta wato national unity wannan ganawar ta bangarori na afghanistan da ake cewa shine zai kawo zaman lafiya wato za a gudanar da shi a rasha wannan ganawar ta nuna tana zuwa ne uni ɗaya bayan da amurka ta ce ta samu gagarumar nasara a tattaunawarta da kungiyar taliban ko da yake a wannan tattaunawar ma babu gwamnatin afghanistan a ciki taliban dai ta ki yarda ta yi wata tattaunawa da gwamnatin shugaba gani wacce take mata lakabi da 'yar amshin shatan amurka waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar nan mai zafin kishin addinin Islama ta Alshabab ta ɗau alhakin wasu munanar hare-hare guda biyu da aka kai da mota dankare da bamabamai a yau litinin inda aka kashe akalla mutane tara a Mogadishu kana aka harbe wani mutum har lahira a yankin Portland da ke kusancin gashin kansa. an kai gagarumin harin da bam a cikin mota ne da misalin karfe goma na safe agogon kasar a kusa da wani babbar kasuwar zamani a mogadishu da ke cikin tsohuwar gundumar hamar wayne ma'aikatar motar daukar marasa lafiya a mogadishu ta faɗa mani manema labarai cewa ta kwashe gawarwaki tara ciki har da mata kana kuma sun kwashe mutane guda bakwai da suka jikata wata majiya a sashen tsaron kasar ta faɗa wa muryar amurka cewa an kashe babban jami'in tsaro a cikin wannan harin wani mutumin da ya kubuta ya faɗa wa gungun manema labarai ciki har da ma'aikacin muryar amurka cewa an kashe mutane da basu ji basu gani ba ya ce sun ɗauke wata mace da ɗanta a ƙarƙashin wasu duwatsu ma'aikatar sojin faransa ta taimaka wurin koran wani ayarin motoci 40 da suke kokarin shiga arewacin chadi daga ƙasar libya ministan tsaron faransa ya faɗa a yau litinin cewa faransa ta yi amfani da jiragen yaƙi na mirage 2000 ta kaddamar da farmaki a kan motocin ayarin na 'yan bindiga a jiya lahadi farmaki da sojojin suka kai martani ne ga bukatar hukumomin chadi domin taimakawa wurin dakile ayyukan 'yan ta'adda da kuma su daga yankin sai dai nan da nan babu wani bayani na daukar alhakin kai wannan harin daga libya Baba Yakubu Makeri ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To rahotanni daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu maharan Boko Haram sun kai hari da wannan yamaci a wasu ƙauyuka na Madagali. Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wani ɗan yankin wanda kuma ya nemi a saka yi sunansa. kamar da garin da nake garin shuwa a yanzu sun shiga gaba daya. Yanzu haka sun shiga shuwa.

sai dai harbe-harbe harbe-harbe ka muna biyu yanzu haka ne ba ka kaji da muke kaman wani bukata kuke da shi ga ita gwamnatin Najeriya a wannan lokaci da wani abin ke faruwa yanzu kowa ta zama koyi yanzu ya masu kusa da mu kuma gaskiya yanzu mun shiga halin da ba za mu iya manta ba kuma yanzu kuma lokacin da sun ka gudu na farko akan yanzu. to Allah kyauta Allah kyauta. Ah, amin. To har ila yau domin jin bangaren gwamnatin jihar kan wannan lamari, Ibrahim ɗin ya zanta da kwamishinan yada labaran jihar Ahmad Sajo. To a rahoton na kan cewa mayakan Boko Haram a cikin dare nan sun kai hare wasu ƙauyuka na Adamawa. Kamar ina da ina ne abin ya faru? Wato alal hakika abin da ya faru a nan wajen duwatsun kirkin din nan. A nan kirkin ga yana da yana daura da Sambisa. To a nan ne wai aka kace suka zo suka fara harbe-harbe da sojoji da dakarun Najeriya. da wasu jami'an tsaro da kuma maharba da 'yan banga suka je suka far musu aka yi ɗauki ba daɗi to amma an shawo ƙarfinsu an kore su amma yanzu gashi muna da wasu ah, irin masu eh, eh, tallata labaru labaru na ƙarya din nan to ina batun cewa sun zo wuraren shuwa da wasu wurare haka nan daura da sun iso ko dai ba su iso wajen ba labarbaru irin na ƙarya din nan suna amfani da kafofi irin na zamani suna yaya suna ruruta labarbaru na ƙarya da cewa sun iso micika sun iso baza to yanzu mutane na tashi na gudu suna barin gidajen suna hawa duwatsu wayansu iska kuma suna shirin za su koma ta baya wayan inda aka gudu aka bari su ma su je su irin nasu barna. to wani kira kuwa al'umma. kuma muna kira ga al'umma su kwantar da hankalinsu jami'an tsaro da hukumomin tsaro sun gaya mana cewa alala keka an fatattaki mutanen nan kuma an sha karfin al'amarin kuma za a tabbatar da lafiyan al'umma da suke zaune a wayannan wurare abin da ya kama daga shuwa mishika da baza suna roƙon mutane su yi hankali su yi hattara da wayanda suke yada jita-jita na karya don su raba su da gidajensu mai yiwuwa su shiga kuma su bi daga baya su je su yi musu barna to Allah kiyaye Allah kiyaye To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Waɗansu mutane da ba a tantance ko su waye ba sun yi garkuwa da wani bawan Allah a garin Rumji Kalamalu da ke kan iyakar Nijar da Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Haruna Mamman Bako. Waɗansu mutane da har yanzu ba a san ko su wane ne ba sun yi garkuwa da wani bawan Allah wanda sun ka kama da misalin karfe uku na dare a garin Runjin Kalmalau da ke cikin karamar hukumar mulkin Illela ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke kan iyakar Nijar da Najeriya. 'Yan uwansa sun yi mana ƙarin bayani a yayin da suke cikin zulumi a gidan mutumin da aka yi garkuwa da shi kamar yanda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikinsu mai suna jamari da ya dawo ya ga sun yi kusan gida su mutum hudu ya ce musu irin waɗanne na ba su mai magana ba irin waɗanne na ba su mai magana har sun ka kawo bakin da kaya su shi kenan da sun ka zo mutum uku sai sun ka yi gare sai sun ka rike shi da sun ka rike shi kaga shi nan sai mata ta ce don Allah kuwa Allah ya ce to ku tsaya kuwa Allah tin irin waɗanne na har mu yi bayani irin waɗanne na sai sun ka iya shi dan nan sai sun ka kama shi sun kai mushi mushi sai sun ka rike shi suna da makamai ko bindiga dai sai sun ka tayi da shi sai mutum bi sun ka suka dawo nan gida akwai yarinya nan sai sun ka kamo ta haka kamar suna ta yada ta haka sai wata ta ce don Allah kuwa Allah ya gama ce ciki gare ta ka ta ji tsoro tunda yau hi gare ta don Allah ku yi hankuri shi na, sasun sun kace tsohuwa yi hankuri mun bar yayi na gata nan dan na sasun ka ɗibi lamba sun ka ce mata ga lamba kada ka yarda lamba ga ta faɗi sun ka bar mata lamba kaga sun ta tun ka da shi wannan lamarin na zuwa ne a wani lokaci da hukumomin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya da ke kan wannan iyakar suka girka jami'an tsaro a wannan wurin wanda kowanne daga cikin su na sintiri a nasa gefe domin yin abin nan da Hausawa ke cewa a tamna tsakkuwa domin aya ta shi tsoro tsoro na tambayi jammare dan uwan wanda aka yi garkuwar da shi shinko sun shaida ma 'yan sanda ko ba shaida kan ko ba gaskiya ba a to kaga da sun ka ta yi can sun ka bar yan su ka biyu na sun ka taho da su sun ka ba su bakin dukin sayar mana gaba ga duki sun ka aje mashin mashin biyu to da sun ka ta yi da shi sai inda mashin sannan sun ka aza shi dan nan gaba sun ka yamma sun ka yi abba a sani an samu an kira su ga waya su yanzu kuɗi ai su ka so miliyan biyu sun ka je naira miliyan biyu da sun a karon sun an kace to ana roƙon su su rage sun kace ba su da giya gajiya kan man yau da sai dai bai yi magana da su ba gajiya kan dai ba su ce ga yanda suke ko suna faɗi Allah sai dai an ce za a kai musu amma gajiya kan dai ba su faɗi ba mu matakin da mun ka ɗauka kon dai ba dauki kuɗin ba ana nan dai ana biɗa shiri in an shirya da su duk wanda ka gani na suna cikin zulumin nan na duk wanda ka gani nan ga mu uba na shi gare mu a shi ne ƙanne uban mu na uwa guda uba guda su ba su yi ma kowa rauni kan da nan ga kam tahiyar da sun kai kam eh, bakin da sun ka da shi bakin tina dai sun ka da shi lokacin inda sun ka dauke shi kan kasa na sun ka taho amma sun aje motuna can daban da bada sun ka da shi sun kai ga motuna sun ka aza shi amma dai sun kai ga inda mashin shike ko sun dawo sun yi gabas ko yamma na shi na abban sani ba ba da su haka nan don sun ce dai ko gajiyan na a biɗo kuɗin an ka ce to ko ana biɗo a kuɗi sa an biɗi rongo mai gare su sun ce sun rage wani abu an ji ɗan dama dawa da an ka iya a biya sai a zo a samo kuɗi a kai musu da waɗannan kuɗi sun yi misali wanda sun ka dauka mun buga mun ce musu wanda sun ka dauka mutum da sun ka dauka bai da inda aka hidda kuɗi miliyan biyu sannan kan dai ba su ce ga abin da sun ka rige lamarin na ba da tsoron gaske a halin yanzu gane irin yanda miyagun ke laɓaɓawa suna garkuwa da mutane a karkara a wannan yankin a baya-bayan nan haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to haruna mamman bako kenan Kafin mu buɗe mu don ku kira ku bayyana ra'ayinku akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su bada wajen tabbatar da tsaro a yankunan su Shin ya kamata a dogara akan jami'an tsaro kawai? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan a shakata da wannan waƙar. Gargaɗe mai zuciyanmu ma mana daɗi amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina min. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe 3 da minti 47 Kiranmu na farko ya fito daga Sokoto. Wa muke da shi daga Sokoto? Alaikum salam. Kuna magana da Aliyu mai shagon goro Sokoto. To sannu Malam Aliyu muna jin ka. da shi magana tsaro da ya kamata kowa ya yi kokari da sa na nashi gudunmawa game da shi to ah, to mun gode yanzu kuma bari mu je jihar nasarawa ma muke da shi daga nasarawa Assalamu alaikum jihar Amurka sunana Rufa'i Usman daga nan jihar Nasarawa nake kiran ku. Assalamu alaikum Wa alaikum salam sannu Malam Rufa'i. yawwa taimakon da ya kamata mu al'umman kasa mu bayar wajen mm, tsaro a hakika ya cancanta duk wani bako wanda mun ganci ba mu yarda da shi ba to yana da kyau mu sanar ma da hukuma mafi kusa domin a tambaye shi daga inda yake daga kuma in ayyukan da yake yi hmm. shine taimakon da ya kamata mu dan kasa mu taimaka ma bangaren tsaro kenan da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari a kasar mu Najeriya da kuma duniya gabaki da Allah ya ba mu zaman lafiya tashi lafiya to daga kuma jihar Nasarawa akwai wani kiran da ke shigo mana wa muke da shi eh? Abubakar ne to sannu Abubakar kawun lafiya lafiya lau alhamdulillah ya haifa alhamdulillah eh, abin na so ita gwamnatin Najeriya da kaini su kuma jama'a su sa ido a kan abubuwan da ke gudana a mm. yankin su. To, mun gode Malam Abubakar. Daga kuma jihar Kaduna wani kira na shigo mana ba muke da shi daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. Malama barkanki da aiki barkanki da yammaci. Barkanmu dai. sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya sannan alhaji musa To alhamdulillah ni abin da nake dubawa bai kamata a ce al'umma 'yan ƙasa ko kuma 'yan ƙauyuka ko kuma wajen cikin birni ma ku wai tsaro ku ce sai a hannun gwamnati. Kuma kin ga duk irin abubuwan da ke faruwa dangane da irin wannan rashin tsaron mutane suna kallon kiri-kiri a unguwa ko a gari za a ga akwai 'yan ballaja wanda ba sa su zaman lafiya masu abubuwan da bai dace ba kuma za ga mutane sun zara musu ido wai suna jin tsoron su dan me ba za a ga kungiya ana tare irin wannan abubuwan ba sai mun tashi mun yi kan cikin karfi ba lalle mu zurawa gwamnati ido akan wannan abin ba ita gwamnati ita ita uwa ce tana da damar da za ta fi abin daga dama amma dai gaskiya al'umma mu sai mun tashi wajen kulawa da maganar tsaro a Najeriya karshe da muku fata alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo to mun gode Alhaji Musa ga kira na shigowa daga Bauchi wa muke da shi daga Bauchi a malama barka da aiki barka sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi to sannu malam Ayuba muna jan ka to gaskiyar magana yana da kyau a koma tsari irin na da a mm. ba da sarakuna damansu duk bakon da ya zo kasansu to ya kamata ya zo ya sanar da su ka inda ya zo kuma zai zauna a kasansu to idan aka ba da sarakuna dama suka san duk bakon da ya zo ya zauna a kasansu to lallai wannan da a samu mafita kuma kasanmu da ta zauna lafiya daga karshe ina muku fata alkhairi al'ummar karamar hukumar ganjo a jihar bauchi suna muku fata alkhairi na gode mai magana ayuba garba imam katin madaki a jihar bauchi mun gode to yanzu kuma za mu leƙa jihar gombe wa muke da shi daga gombe salamu alaikum alaikum salam kai kai kuna tare da magaji jordo daga afko lokal gombe tumu tumu gombe tin nigeria to sannu magaji muna jin ka yawwa tsaro dai abin da ake ya kamata gwamnatin tarayya ta najeriya dai ta ƙara tsaini sosai a kan tsaro a najeriya don talaka yadda ya duk talaka ba zai iya kare kansa ba mm. yawwa talaka dai yadda aka yi duk ba zai iya kare kansa ba sai dai ɗan da gwargwadon sa kima yawwa gane tashi lafiya kuma ga daga yau da tuwo a lokal gwamnati gwamnatin najeriya tashi lafiya na gode mun gode kwarai da gaske to yanzu kuma daga kaduna amin ga kira na shigowa daga kaduna to kamar waya daga katsina ko yake shigowa eh, to muna jin ka masha Allah na ce ni ne Yusuf na koja daga nan caranci jihar Katsina To Malam Yusuf muna jin ka. Yabba muna ba da ina ni shawara ta a nan wurin a matsayin talakawa abin da ya kamata su haɗa ƙarfi makwabci ne da mai unguwa da ainihin abokan zama duk inda aka ce an samu wani bako fuska a yi kokari a gane kowane ne tsakanin mai unguwa da 'yan mazauna unguwa da kuma mai gari. Hmm. To, kamar layin Malam Yusuf ya tsinki, amma dai bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna? To kada ku sha'afa. Ana dai tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen duka wayoyin ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske sai wani lokaci idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni. labaran wasanni. Juma muna fata kuna na lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC yau za fara ne a jamhuriyar Nijar domin ita ce take daukar ɗawainiyar gasar matasa 'yan ƙasa ga shekaru 20 na Afirka a biranen maraɗi da Yamai. Tun ranar Asabar da ta gabata ne a soma kwamɓalar nahiyar Afirka ta wasan kwallon ƙafa ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 wadda Nijar ke karɓar bakuncin ta a wannan shekara kuma an share fage ne a wasan farko tsakanin Nijar da Afirka ta kudu inda aka tashi ɗaya da ɗaya. baya a wannan rukunin duka na jamhuriyar Nijar Najeriya ta karkare ƙasar Burundi da cibiyu da nema. A garin Maradi kuwa a ranar Lahadi da ta gabata an goga tsakanin Senegal da Mali inda Senegal ta lailaye ƙasar Mali da cibiyu da nema wasan da ya kamata a yi a ranar Lahadi din tsakanin Ghana da Burkina Faso an ɗage shi saboda karamcin wutar lantarki domin a gudanar da wasan cikin dare amma a daidai lokacin da nake haɗa muku wannan rahoton ana can ana gogawa tsakanin ghana da burkina faso a birnin na maradi sai a ranar talata idan allah ya kai mu jamhuriyar nijar za ta raba gari da kasar burundi yayin da tarayyar najeriya za ta kecere ni da kasar afirka ta kudu a rukuni na a eh, na jamhuriyar nijar najeriya ce ke kan gaba sai a matsayi na biyu jamhuriyar nijar da afirka ta kudu kowane na da maki daidai yayin da burundi take kotal a rukunin b na maradi senegal ce ke kan gaba da maki uku gabanin a kammala wasan ghana da burkina faso haruna maman bako na birnin gwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin gwanni a jamhuriyar nijar to a gaishe ka haruna to hali yanzu kasar kodewa ko ivory coast ta canja ra'ayinta game da kwallon shekarar 2023 ta cin kofin kalubalen kan na afirka to african cup nation wacce aka ba da ta ce ba ta so ita ta fasanta 2021 to shi ne yanzu ta dawo ta ce ta aminta za ta yi da 2023 din mai maimakon ta 2021 na wannan ya faru ne bayan da hukumar kwallon kafa ta afirka ta nemi kamaru ta dauki ta 2021 din bayan da aka kwace wa kamaru ta wannan shekarar da muke ciki domin bata shirya ba har aka ba da ita ga kasar misira To a nan Amurka kuma jiya an gwauza sosai a birnin Atlanta ta jihar Georgia a gasar Super Bowl wato kwallon zarika ruga ta Amurka wacce akan yi shekara-shekara wacce kuma a wannan karan ma kungiyar kwallon kafa ta New England Patriots ne suka sake samun nasara bayan da suka lallasa 'yan Iran da ci goma sha uku da uku a can birnin Atlanta. a cikin wannan nasarar da suka samu yan new england din har ila sun sanya abin tarihi domin kyaftin din yanzu ya zama shi kadai ne dan wasan da ya ci super bowl har guda uku bai da juna ya da kocin su bill belichick kuma ya zama koci na farko a tarihin kwallon zarika ruga ta amurka da ya samu zabba na super bowl har guda takwas jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan mun ku lafiya. yanzu kuma sai labarai a takaice. madugu 'yan adawan venezuela wanda ya ayyana kansa shugaban kasa mai riko juan guaido ya faɗa a yau litinin cewa shugaban nicolas maduro yana ƙoƙarin karkatar da wasu kuɗaɗe da suka kai dala biliyan 1 da miliyan 200 zuwa wani banki a ƙasar uruguay wakilan kungiyar taliban za su gana da babban madugun 'yan adawan afghanistan a birnin moscow a wata tattaunawar zaman lafiya ta kwanaki biyu wanda za a fara a gobe talata amma jami'an kabul ba za su halarci taron ba Ƙungiyar nan mai zafin kishin addinin Islama ta Alshabab ta dau alhakin wasu munanan hare-hare guda biyu da aka kai da mota dankare da bama-bama a yau Litinin, inda aka kashe akalla mutane tara a Mogadishu, kadan aka harbe wani mutum Allah a yankin Portland da ke kusancin gashin kansa. ma'aikatar sojan faransa ta ce ta taimaka wurin koran wasu ayarin motoci guda 40 da suke kokarin shiga arewacin chadi daga kasar libya ministan tsaron faransa ya faɗa a yau litinin cewa faransa ta yi amfani da jiragen yaƙi na mirage 2000 ta kaddamar da farmaki akan motocin 'yan bindigar ajiyar lahadi masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya hada mana shirin baki dayansa sai injiniyan mu na yau Mr David Magnus Amina Buhari auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.